muna ban haƙuri jiya da muka ce za mu ɗora karatu to saboda wani uzuri ba mu samu yi jiya muka ce sai yau shi kuma akwai yara da suke zuwa amma insha Allah sati mai zuwa za mu yi ƙoƙari a mai karatun ranar asabar bi ranar alhamis insha Allah ta'ala za mu tashi hadisi na jabir bin abdullah الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمة الله تعالى عليه wannan ina ga shi ne darasi na 38 ko da tara a cikin wannan masallaci mai albarka na masallacin sheik abubakar mahmudu gumi wanda ke cikin garin kaduna sai nigeria a muna roƙar allah subhanahu wata'ala ya sa abin abinda za mu faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karɓaɓɓe gare shi abin da za mu kuskure muna roƙar sa ya gafarta mana Eh, wanda kuma yau sha uku ga watan biyar shekara eh, watan shida shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi da garin makatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da shida ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya نعم زام تاشي حديث ibn ابن عبد الله الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني yake cewa walahu an jabir radiyallahu ta'ala anhu wato al-imamu muslim ya fidda hadisi daga babban sahabi annabi sallallahu jabir ibn abdullah Allah ya kara masa yadda hannan nabi sallallahu lalle annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi atal muzdalifa ya zo muzdalifa ita ce jama'a ba daga cikin sunayenta a lokacin da ya zo muzdalifa wato daga arafa kenan kamar yadda kuka sani ina ga su shugaba ila an taɓa yin aikin hajji ko masha da alhamdulillah to kamar yadda kuka sani a lokacin aikin hajji kun ga ai idan aka kwana daga arafa zan ce ana gangarowa ne a zuwa musdalifa wanda nan ne ake gangarowa daga arafa a lokacin da bayan tsayuwa arafa an gangaro annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taho muzdalifa an kira wurin muzdalifa saboda wani rami ne asalinsa kuma nan ne mutane suke taruwa saboda suna zuwa wato cikin dare ake zuwa ko da yamma wanda za a zo har dai a wajajen za a ga wasu har wajen magariba bayan magariba isowa wurin a da an gane ko so saboda ana isowa wurin wato cikin dare ne to asalin karmar daga zuluf ne ko zalaf da Allah yake cewa aqimus salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl a wata ƙira'a wa zulufan min al-layl ma'anan zuluf shine duhun dare duhu na dare da shi yasa aka aka samu suna zalika saboda duhu ana isowa wurin da duhu ne to annabi lokacin da ya aikin hajjin ban kwana ya taho daga arafa sai ya zo muzdalifa fa salla biha sai ya salla a muzdalifa a shugaba tun da kun yi aikin hajji kun san wannan al-maghrib wa isha sai ya sallaci maghriba da isha'i bi azanin wahidin da kiran sallah daya wa iqamataini iqamomi guda biyu dama idan aka zo muzdalifa aikin hajji ana hada magriba da isha'i ne sai a sallace su lokaci daya eh amma jam'i da ake jam'u ta'khir ne wato ana ɗan jinkirta lokacin sallan afon magriba ɗin sai a yi ta ƙarshe-ƙarshen lokacinta sai a yi isha'i a farkon lokacinta ba a taklim ba ne wani shi ne abin da malamai suka ce suka rinjayar yana fata wabe so lokacin da ya annabi ya zo kun ga a wannan hadisi shi a zamaninsa a wannan riwaya ta jabir ibn Abdullahi. an kira sallah ɗaya ne sai aka tada ikama guda biyu mana magriba aka mata ikamanta sallar shayi aka masa ita ma ne ikamarta amma an kira musu sallah guda ɗaya sallolin guda biyu to a hadisi na gaba hadisin abdullahi ibn umar yake cewa walahu haka dai al'imamu muslim wannan lahu damirin yana koma ma al'imamu muslim ne ya fidda hadisi daga Abdullah ibn Umar Allah ƙara musu yadda tunda shi Abdullah dan Umar ibn al-Khattab kun ga kuma Umar ibn al-Khattab shine khalifa na biyu bayan Abu Bakr as-Siddiq jama'a an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi a riwayar Abdullah ibn Umar annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya hada bainal maghrib isha tsakanin sallar magriba da isha'i kamatin wahidatin da ikama guda ɗaya kacal wai an sallaci sallolin guda biyu da ikama ɗaya kun ga ba kiran sallah kuma ba magana ikama ta yi kenan ana tare da ni wannan a riwayar wa kenan a hadisin Abdullah ibn Umar amma a wannan hadisi na Abdullah ibn Umar wa zada Abu Dawud sai Abu Dawud ya kari bi kulli salati wato kowace sallah an mata ikamanta amma ba a faɗi mai ba kiran sallah ba mafi riwayatin lahu a wata riwaya ne da gare sa walam yunari fi wahid minhuma wato ba a kira sallah ba annabi lokacin da ya bar arafa ya zo muzdalifa ya sallaci sallolin guda biyu da ikamomi guda ɗaya a riwayar farko tsarin abu dawud kowace sallah ya mata ikamanta amma dai babu kiran sallah kun ga mun samu magana nawa kenan uku kenan da farko da ya zo muzdalifa yawa an haɗa salloli guda biyu a kiran sallah ɗaya yawa sai riwa hadisi na biyu a hadisi na biyu da makaranta na ibn umar cewa an masa ikama daya sallolin guda biyu kuma babu kiran sallah sai riwaya ta biyu ƙara abu dawud a wannan riwaya ta abu dawud shine an yi masa kowace ikama amma babu mai, babu kiran sallah kowace an masa ta babu kiran sallah amma babu kiran sallah to ku shugaba lokacin da kuka je eh, wani wanne ne kuka yi kiran sallah nawa aka lokacin ake ce babu kiran sallah a lokacin ku ake a musdalifa an samu shekara nawa yanzu ke 2015 eh, shekarar da na gama na ake ake Eh, na ke masha eh Allah eh eh masha eh oke Allah eh, eh <laughs> ba eh sai a to mu je wata wani magana kuma na gaba wato hadisi na gaba zan ce muqaddarar imam al-bukhari wannan hadisi bai cikin littafin ku amma malamai ma abuta ilimi suna kawo shi saboda yana da alaka da mas'ala za mu je fuska ta uku ne al bukhari ya da hadisi daga Abdullahi ibn mas'ud cewa annahu salla bil muzdalifa cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da yazo salla a muzdalifa ya an yi ma magriba kiran sallar ta daban kuma ikamanta daban sannan isha'i ta ma aka mata kiran sallan ta daban ikamar ta daban to sai وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله واتو ابن مسعود شيء wannan lokacin da shi yazo Muzdalifa haka yayi bayan yayi haka sai ya ce ya ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aikata haka wato a Muzdalifa da yazo ya hada sallolin guda biyu kowace ya mata kiran sallar tare ikamanta ina fata an gane eh, ibnu mas'ud ya ce haka ya ga annabi yayi to amma malamai ma abu sa'id ne a tsakanin maganganun nan guda hudu duk da an samu maganganu na tabi'ai kamar sa'id ibn jubair dake cewa ya zo tare da abdullahi ibn umar jam'an jam'an wato suna ne na muzdalifa din an gane ko sai suke sallan magriba da isha'i da iqama daya sai abdullahi ibn umar yake cewa haka na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana aikatawa to amma a zantuttukan nan guda hudu da muka karanta wasu malamai ma'abuta ilmi sun rinjayar da zancen hadisa abdullahi ibn mas'ud cewa in mutum na aikin hajji ya zo muzdalifa idan aka zo muzdalifa abin da ya gamata a yi in za a haɗa sallolin guda biyu kowace a mata ikamata da kiran sallanta saboda ka'ida ta usul fiqi al-musbit muqaddam ala an-nafi li'anna fi ziyadatu al-ilm cewa tunda shi ya tabbatar da ababen guda biyu to da'iman aka samu riwaya da ta tabbatar da wasu ƙarin ibada ana gabatar da ita akan riwayar da ta kore wata ibada saboda ai kun da akwai karuwa ayyuka kuma akwai karuwar lada a ciki amma a gaskiya malamai ma'abuta ilimi sun fi rinjayar da zancen farko wato hadisin farko hadisin eh, jabir ibn abdullah cewa idan mutum na aikin hajji idan ya zo daga arafa kuka gangaro kuka zo kuka zo musulifa to a wurin abinda ake so a gaskiya a haɗa magriba da isha'i a masu kiran sallah ɗaya amma kowace da ikamarta wannan zancen a gaskiya shi ya fi inganci Eh, so ku lokacin ku ba jam'i ɗaya eh, kowa da jam'in sake ne eh yanayin mota mota ok na eh eh ah masha Allah <laughs> ba garin mu ke na masha Allah eh eh eh eh sha biyu Allah wasu kuma suna kiran sallah wasu ba sa kira eh to hakika dai duka riwayoyi sun tabbata amma dai wannan riwayar farko ita ta fi inganci ita aka sarin jayarwa nake sa in ce amma ka ku da kuka yi wannan kun yi riko ne da hadisi na biyu an gane ko na abdullahi ibn umar wanda da kuma ƙarin wato abu dawud al'imam abu dawud cewa ikamomi kawai ba tare da ni ba kiran sallah ba Eh. tayyib eh, shi yasa aikin hajji abu ne wanda yake mai muhimmanci sosai a rayuwa kuma komin karatu mutum in bai je aikin hajji ba wasu masail din masalolin ba zai fahimce su akwai wani malamin mu malamin hadisi ne sosai a dan sudan ne ana kiransa sheikh naji sheikh naji yake cewa lokacin da ya je aikin hajji dole ta tafan da ya karanta na hadisi da ya ji duk ilimin da ya sai ya ma kamar gaba ɗaya ya rude ya kawo ma bai ta karanta komai ba saboda ne abu ne wanda yake practical eh practical ne kamar yanzu wanda ya karanta theory ne zai yi abin na medicine idan da ya practical ba ran da ya zo yin practical duk yawan theory nan da yi sai an yi direction ɗinsa eh eh Allah ana son. Allah akbar an ji kawai tunda nan mutum ba zai ci shi zai yi kaza ba eh Allah akbar gaskiya ne eh gare ka ha eh. ah. yawwa gaskiya ne eh eh

Eh, eh, jam'u eh, Allah sarki su kaga a tushe sa yana da muhimmanci sosai a gaskiya aikin hajji banda ɗimbin larin da mutum zai samu kuma wanda inda dai ya tsaye su sosai yadda aka koyar zai dawo gaba ɗaya dole zunubinsa a duniya insha Allah an kankare masa zai dawo kamar ran da aka haife shi eh, bai da wani zunubi da mutum zai mutu lokacin shi kenan insha Allah sai aljanna eh, amin eh, amin to saboda haka malamai suka fi da fa'idori ƙarƙashin waɗannan hadisai da muka karanta kamar yadda muke bayani a cewa <clears throat> wannan kunga a hadisin farko wato ya nuna mana halastin hada magariba da isha'i wato duka jam'ut ta'khir ne nan musalifa din wanda kuma wato yana halasta a hada su da kiran sallah ɗaya sai a ikamomi guda biyu a hadisi na biyu da muka kiranta shi kuma ya nuna halastin hada sallolin guda biyu ba tare ma da kiran sallah ba ai ikama ikamomi guda biyu eh, duk da shi ma a wannan an firin da kowace a mata ikamanta saboda ƙarin da wannan ƙarin na rawi ne wanda ke fika wa ziyaratar rawi alfika makbula insha Allah ta'ala a wajen malami ma'abuta ilimi to shi yasa dole za a haɗa ƙarin si a wajen wato bayanin hadisi sai eh, fa'ida na uku shine hadisin ibn mas'ud wanda ya nuna mana halassun yin ikamomi guda biyu tare da kuma wato tare kiran sallah guda biyu su ma kowace a masanata to wannan shine fa'idodin da malamai suka fidda a karkashin waɗannan hadisai da muka karanta hadisi na gaba shine na abdullahi ibn umar al-imam al-hafiz ibn hajar yake cewa an ibn umar wa aisha radiyallahu ta'ala anhu ma qala an karɓo daga abdullahi ibn umar da aisha allah ya ƙara masu yadda ƙala su biyu sun ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam lalle jakadan allah annabi muhammad tsira da aminta allah su tabbata a gare shi ya ce inna bilal lalle shi bilal yu'azzinu bilailin yana kiran sallah da daddare akulu washrabu sai ku ci ku sha hatta yunadi ibn ummi maktumin sai ku dinga ci idan kuka ji kiran sallan bilal wato shi yana kiran sallan fitowa yana kiran sallan farko ne a bilal kiran sallan asubahi ake nufi na farko wato na tada mutane cewa alaman ne wato lokacin sallah na asubahi ya yi ya karato ya kusa to idan mutum ya ji kiran sallan farko na bilal annabi yake cewa kada ya ce ba zai ci abinci ba ko ya sha da wanda yake so zai yi sahur zai iya cin abincinsa an gane ko eh, tun da kiran sallan farko baya hana cin abinci baya hana shan wani abu baya hana mutum ya kurci iyalansa ko makamancin haka har sai an kira sallah da biyu shi ne abinda annabi yake cewa na shugaba lokacin azumi da kuma har wajen azumi ma ko da misali yanzu kamar azumin da ake na na monday da da alhamis idan mutum misali ya tashi eh, zai azumin ranar litini ko ranar alhamis sai ya ji an kira sallan farko to zai iya ci gaba da sahur ɗansa bai ba wa matsala bai eh, har sai an kira sallah na nawa na biyu idan an kira sallah na biyu to shine zai yanke cin abinci kuma ya yanke dukkan shan wani abu ko ba zai halarta ya aikata wani abu wanda yake mai azumi ba ya halarta aikata ba eh ai duka azumi zance shi in bacci ana ɗaukar musu niyya eh kafin a kwanta a gaskiya shi ya fi dacewa eh. eh shi kamar na nafila mutum yana halarta da safe ma in ya tashi ya ɗau niyya kamar yadda annabi ya abin amma dai abin da ya fi dacewa shi ne in mutum zai kawai duk tun da daren ya ɗauki ya eh ya eh, halarta ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taɓa yin haka eh shi yasa shi bangaren nafila abin akwai faɗi mutum zai iya yin niyyar sa da dare kuma zai iya bari don da sahur yayi kuma koda da ranar ma ya tashi bai ciko zai iya zarce babu laifi a ta haka amma dai abin da aka fi so shine ya kwana da niyyar shi kuma azumi zance mafi inganci abin da aka fi so kullum mutum ya yi niyya da dare kafin ya kwanta na azumi akwai wanda suke gani idan mutum ya yi niyya a daren farko ya wadatar da shi tun daren farko suke ce ya yi niyyar yin sallah a afon ya yi niyyar azumi na watan ramadan gabaki ɗayansa mana ashirin da tara ko kwana talatin idan ya yi niyya ɗaya suna ganin ya wadatar da shi ya ma zance mafi inganci hatta na azumin malamai sun fi so an fi rinja da kullum ya dinga maimaita a zai iya yin na kwana talatin kuma kullum sai ya jaddada eh, ga azumi yana karatowa yana kusa ina eh, eh, azumi eh eh ha babu laifi ya azumin sai yana na insha Allah ta'ala a tun da wasu malamai suna ganin miyan farkon nan ya wadatar eh suna ganin ya wadatar kwarai yawwa eh yawwa to nan jaddada ta yana da ƙarfi sosai eh yana da ƙarfi tun da an samu yankewa kwarai kwarai na sauran kwanakin da suka ne sai su kwarai eh, kwarai kwarai yawa to shi abdullahi ibn ummi maktum wa kana rajulan a'ma ya kasance mutum ne makaho la yunadi baya kiran sallah hatta yuqalu lahu aw yuqala lahu hatta yuqalu lahu asbahta asbahta wato baya kiran sallah har sai an zo an tare shi an ce ka shiga lokacin asbahi fa lokacin asbahi ya riga ya shiga ka shiga kira sallah tunda makaho ne makawa kun ga zai iya duba lokacin agogo karfe kaza bane yanzu makawa ma'ana baya gani an gane cewa daga cewa yanzu lokacin asuban yi wato ya tashi ya kira sallah shi baya gani sai dai in an zo an sanar da shi an ce lokacin asuban ya shiga ka tashi ka kira sallah sai ya tashi ya yi ne ya kira sallah ah, wannan abdullahi ibn umar maktum sahabi ne mai daraja mai girma sosai babba wanda sanadiyansa ne farkon surorin abasa suka sauka Allah ke cewa abasa wa tawalla an a al'a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzaka aw yadhakkaru fa tanfa'ahu dhikra ina fata ana tare da ni to saboda haka sanadiyarsa ne wato a waɗannan ayoyi suka sauka shi abdullahi ibn umi maktub to saboda haka wannan muttafaq alaihi al-imam al-bukhari da muslim sun da wannan hadisi amma wafi akhirhi idraj wasu akwai idraj idan aka ce idraji shine kamar yadda al-imam al-bayquni ya ce wa wal mudrajat fil hadith ma asat min ba'd alfaz ar-ruwat ittasalat shine a samu wasu kalmomi wanda ya roito hadisi sai ya kara su wasu domin bayanin wannan hadisi amma su ba magana annabi bane sallallahu alaihi wa sallam saboda haka wannan hadisi da muka karanta iya magana annabi ya tuke ne inda ya ce hatta yunadi ibn ummi maktumi nan magana annabi ya tsaya amma wa na rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbata asbata wannan magana abdullahi ibn umar ne wasu suka ce maganan zuhuri wato ba magana annabi ne wannan mudraj kenan an shigar da shi a hadisi daga wanda bai sani ba inda karanta wato shiruh na littafin ba sharhi sharhi da aka yi ba littafin sai ya ɗauka dukkan wannan magana annabi ne to shi yasa kullum muke muke kwaɗaitarwa musamman ga ɗaliban ilimi duk littafin da mutum ya ɗauka zai karanta gaban malami kada ya taƙaita da wannan littafin dole ya kasance kana da sharhohi shuruh wanda aka yi na wannan littafin in ka ɗau martinin kaman wannan sai mutum ya koma gida je duwa maganganun malamai da bayanan hadisan suka ce ina fatawa haka ne zai fahimci karatun sosai ya fahimci hadisan sosai ya fahimci ilimi sosai cikin lokaci kuma insha Allah ya samu ya zama babban malami da yadda Allah to amma idan zai takaita kawai da zallan wannan littafi yanzu matanin to kai akwai wasu ababe wanda ba za ka same su ba sai an koma sharhi cewa wannan hadisin da malamai suka ce akai ina fata wadi to saboda haka idan muka lura za mu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi bayanin cewa bilal shi yake kiran sallan farko a asubahi wanda ke kiran sallah na biyu shine abdullahi ibn ummi Maktum wannan mun yi tsakaci akan wannan a darussan da suka gabata sannan abu na gaba bayan wannan kuma su sun kasance a madina suke kiran sallah annabi yana da masu kira masa sallah suna da yawa a zamaninsa an gane ko akalla za su kai za su kai yadda malamai su kai za su kai mutane biyar wanda suke kirawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallah daga cikin su akwai bilal ibn rabah akwai abdullah ibn ummi maktub akwai abu mahzura al-makki wanda muka karanta tarihin. sa wanda shi kuma yana kiran sallah ne a harami na makka ba da madina ba su kuma su bilal da abdullah ibn ummi maktub sun kasance suna kira a masallacin wato madina haramun madani sai sa'adul qurazi sai ziyad ibn al-harith as-sudai to waɗannan su ne ladanan annabi sallallahu alaihi wa sallam mutane wajen guda biyar da hali na tafiya da hali na zaman gida su suke kirawa annabi sallallahu alaihi wa sallam sallah ina fata ana tare da ni wannan abdullahi ibn ummi maktub din kun an jinjina shi zuwa ga mahaifiyarsa shi yasa malamai suka fi da fa'ida babu laifi idan ya kasance mutum mahaifiyarsa an fi sanin shi da ita a jingina shi zuwa gare shi misali a ce abdullahi ibn aisha ko abdullahi ibn zainab ko abdullahi ibn fatima an gane ko abdullahi dan fatima ko abdullahi dan wa aisha ko ɗan zainab wannan babu laifi a ka haka a idan an fi saninsa da wato mahaifiyarsa wannan malar su da fa'ida ƙarƙashin wannan hadisi ta abinnan suna abu ibn umar maktum sannan fa'ida na gaba da malamai su fidda da yana halarta a masallaci ya kasance ana da masu kiran sallah fiye da mutum ɗaya kun wannan a masallaci annabi sallallahu alaihi wa sallam nawa ne masu kira musu sallah mutum biyu a madina kenan amma a rayuwarsa wanda suke kira musu sallah mutum biyar ne kamar yadda muke bayani to babu laifi a kan haka fa'ida na gaba da malamai suka fidda karkashin wannan hadisi shine ana so ga wanda zai yi azumi ya yi sahur wato ba bijinta ba ne ko kwarjini ba ne ko kuma wato abin nan ba ne jin ƙarfi ba ne mutum ya ce in zai azumi ba dole su ya yi sahur ba eh ana so idan mutum zai azumi yayi sa wannan yin sahur sunna ne kuma idan ya haka zai samu lada sannan zai yi ne bai sha bai bai bai jikinsa bai rauni ba wato ta bangaren yunwa ko makamancin haka wa alaikum salam eh. Eh, babu da fiye ka haka da insha Allah eh babu dai ko ruwa mutum sai ya sha eh ai ko ruwa mutum ya sha ko da biyu insha Allah ya shiga cikin sahur eh ya shiga cikin eh insha Allah duka zai samu da Allah sarki eh fa Allah eh eh to shi wanda ta abinci kamar karfe goma ko sha ɗaya wannan ba a kiransa sahur abincin dare ne ya ce da saura an kira shi sahur daga wato asahar ne wabil asharihum yastaghfirun kamar da Allah ya faɗa wato ƙarshen dare a saura ana yin sa ne ƙarshen dare an gane ko kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayana ingantaccen hadisinsa shi sahur ana son jinkirta shi ne zuwa ƙarshen dare shi kuma buɗe baki ana son gandoto da shi rana na faɗuwa mutum ya sauri ya yi mai ya yi buɗe baki aka sun sahur kenan opposite ɗin sahur to saboda haka sai mutum ya yi ƙoƙari ko ruwa da wani ɗan dabino ko ma zallar ruwan ya tashi ya sha yadda zai samu ladan mai wato sahur ɗin ina fata wabe fa'ida na gaba na hujjar ya eh. Eh, eh. na farko ko na biyu yau to wannan matsa'an za mu yi bayanin ta yanzu haraita masha Allah eh, <clears throat> za mu yi magana ta yanzu yau fa'ida na gaba shi ne wannan yana cikin ma fa'ida na gaba da za mu karanta halassun shi da sha har zuwa lokacin fitowa a fijiri an gane ko amma alfijir yana fitowa abin da ya fi dacewa mutum ya tsaye da cin abinci sai dai a wannan hadisin malamai sun fidda fa'ida na gaba shine yana halasta ko da alfijiri ya fito mutum ya ƙarasa cin abincin da yake yi babu laifi a sa haka aka ce menene dalilin su suka ce ai shi abla ibn ummi maktum da kasance yana kiran sallah na biyu lokacin annabi shi bai ma sanin wato a alfijiri ya fito har sai an faɗa masa kaga lokacin da zai kira sallah alfijiri ya riga ya yi mai cintini ya fito kuma in zai kira sallah lokacin ne wasu za su sai su daina cin abinci kun ga alamun wasu ci abinci bayan mai kenan bayan fito alfijiri sai suka yi riko da wannan cewa ko da alfijiri ya fi zo mutum zai iya ci gaba da cin abincinsa amma dai sai ya sauri ya gama kare ya tsarsa zarar lokaci <laughs> an gane na yi rayuwa da wani ɗan murtani na shugaba shi wani ɗan murtani sunansa ibrahim dufa mu ɗaya ba ɗan mu ɗaya duk da shi yana ɓangaren eh, economics ya karanta amma dai duka shekara ɗaya muka shiga university wurin kwanan mu ɗaya shi in ana lokacin azumi sai a kira sallah sai ya ci gaba da cin abincinsa sai mace saboda sai ce ai wasu malami sun halasta haka tabbas karkashin wannan hadisi da annabi ya ce baya kiran sallah ko in ce ibn umar da ya tafsirar riwaya ya ce baya kiran sallah sai an ce masa me asbahta asbahta ko az-zuhri tunda mun ce tafsirin riwaya wasu ce ibn umar ne wasu ce zuhri to amma gaskiyar magana zance mafi inganci ya yan uwa kada ku ɗau wannan a zo a dinga kiran sallah ba kiran sallah a ta cin abinci ana ci ana sha <laughs> Abin da malamai suka halasta a wannan matsalan ya fi rinjaye wannan ra'ayi ne na malamai tabbas amma dai gaskiya ba shi bane mafi inganci rajihi shine in ana kiran sallah mutum ya daina ci ya daina sha wuri daya aka halasta da jamhurin malamai sun shi shine idan lokacin da aka fara kiran sallah mutum na cikin shan ruwa haka ka ɗaga ruwa kana cikin sha sai aka fara kiran sallah to a nan ne malamai suka ce mutum zai iya ƙarasa shan wannan ruwa misali yanzu wannan ruwan na na goron nan to wannan jamhurin malamai sun harasta shi ma sha ba ci aka ce ba saboda an san ingantaccen hadisi akan haka to wannan shine gaskiya abinda da mutum zai iya yi in an kira sallah a kofi na hannun mutum na shayi ko na ruwa to babu zai ya yi ne ya ci gaba da ƙara ƙarasa shine abin da yake wannan ya halasta amma in lokacin da aka fara kira mutum bai ɗauko wannan kofi misali wannan ruwan bai ɗauko shi ba to a nan a gaskiya ba zai yi mai ba wato ba zai ce zai sauri ya ɗauko ruwan nan sha ba ba zai haka ba ko ce ɗauko shayin nan ya sauri ya sha kafin a gama kiran sallah ba zai haka ba na hujjaj eh eh eh eh eh, eh. so amma a wannan hali tambaya lokacin da aka fara kira sallar wannan abin yana a bacinsa ne ko baya bacinsa ruwa ne kawai koko ruwan ma yana a haka ok ruwan yana cikin kofi? to lokacin da aka kira sallah ya fara shan kofin ko bai fara ba eh? a inda bai fara ba zai sha ba in ya ji azumin in zai ja ga haraka sai ya bar azumi baya daga baya sai ya rama ko ya ciya eh, amma dai da haka zai kama baki ba zai zo cikin mutane ya ci abinci ba eh, duwani lalura wanda idan mutum ya yi azumi zai iya zaga haraka ila irin su siga din nan ya yi ƙarfi ila ya sa bai sha maganin nan ba ko hawan jini ila sai dai asibiti ta wannan hali zai iya bar azumin wannan rana eh. amma da a ce da aka kira kofin nan na hannunsa yana cikin sha to zai iya ƙara sha babu ne eh, eh. eh. ai duk da haka in dai an fara kira bai kafa a baki ba to ba zai ɗauka kuma ya kafa ba in dai ba ya ɗau ra'ayin wannan malaman da suke ganin ra'ayin nan na farko ba ɗazu da na faɗa muku ha kuma wannan mun ce ba za a yi riƙo da shi ba in aka buɗe shi to wani wasu kila har ma rana ta fito za su yi <laughs> na'am wani ba ake yana cikin shan ruwa? e in ya fara shan ruwa hmm. a in ruwa ne ya fara ruwan na cikin magani ko ba a ciki ya zuba a bakinsa eh, sai eh, aka kira sallah a ba ruwan ya fara shansa da inda ya fara shan ruwan maganin kuma na bakinsa zai iya sha haɗe a in yana buɗewa ba zai sha ba sai na bakin zai sha eh, sai na bakin da warifin salam eh, amma da maganin na cikin ruwa ga wannan shi ke eh, na gari bai so ya ji ɗaci allah sauki na

cewa wannan ya ce kaza wannan ya ce sai a duba ga wani magana ne ya fi ƙarfi ya fi ƙarfi ya fi ƙarfi saboda dalilai da aka samu na wasu hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam kun ga ya an samu wasu dalilan eh, hadisai na annabi sun ƙarfafa wannan ra'ayin kun ga ai ba za mu ɗau wani ra'ayin sahabi mu ƙare wannan eh, hadisan annabi ba saboda haka dukkan matsalar da aka samu saɓani malamai suna kiran abun ana kiransa tarjihi za a yi tarjihi ne a ga wani zance ne ya fi ƙarfi kuma ana sanin ƙarfin zance ne da dalilan da suka kewaye suke tare da shi kuma kamar yanzu wannan matsala na maganar ci gaba da cin abincin nan babu wani nasi karara da ya bayani haka su kawai sun tsakuro ne saboda an ce ibn ummi maktum makaho ne wanda baya sanin alfijir ya fito har sai an zo an ce masa alfijir ya fito ka kira sallah sai suka ce to in haka ne ai sun ya kira sallah sabai suna ne suna cin abinci kuma lokacin da za a zo a ce ya kira sallah lokacin da zai fara cin abinci ai wasu sun yi ta cin abinci ma nan lokacin alfijir ya riga ya fito kun ga su inda suke cikin batsi ba wai wani nasi bane ne ya fito cewa ko da an gama kiran sallah ko ana ce ku ci wani abu amma ku yi sauri ku ga babu wannan nasta kawai a fahimta ne a fahimta ne suka da wannan karkashin wannan hadisi amma kamar na shan abun nan a gaskiya akwai hadisi karara ya zo alfisai da dama daga cikin sunan na abi dawo annabi yake cewa ina an fara kiran sallah abin shan ɗaya daga cikin ku yana hannunsa to ya karasa shan wannan abun to kun ga wannan babu wani kokarsun magana annabi ina fatawa da eh sai da ka wannan tambayar suna da muhimmanci sosai musamman wannan tambaya ita ma ta shugaba da kai da wani irin wannan sai ya riko da maganar wani sahabi kuma ya ila wannan abin ba mai inganci sai ce ai wani malami ya ce kaza a da babu wata matsala suna addini wanda babu zantuttuka a kanta kun ga idan aka buɗe wannan kowa zai ganga addinin sa ne yadda yake so eh kusan kowace musa za ga wannan ya ce kaza wannan amma ana duba ne a ga wanne ne rajihi ina fata ana tare da ni tayyib sai fa'ida na gaba shine makaho babu laifi ya zama mai kiran sallah don makaho ladani babu laifi amma ya kasance zai iya kiyaye lokutan sallah ko yana da wanda lokaci na yi zai zo ya sanar da shi idan babu bai da mai sanar da shi to kun gaba zai yiwu ba wanda za ta iya wa lokaci ya yi shi bai sani ba eh, sai in ya samu wanda zai zo dinga faɗakar da shi sai fa'ida na gaba ne a babu laifi mutum ya yi riko da maganar da za a faɗa masa a wajen riwaya kun ga ibn umar mutum baya gani ana zo a bashi labarin ne kuma sai ya riko da labarin da aka bashi fa'ida na gaba da malamai suka fidda shine idan a mutum yana da wani rauni na halitta idan an faɗi wannan ko ba rauni za a ce wasu iskaman waya na halitta domin a yi sa a gane shi babu laifi tunda kun ga ibn umar ko zuhuri ya ce wa kana rajulan a'ma mutum ne wanda yake makaho bai ce makaho domin ya aibanta shi a'a domin ya yi bayanin waye ake nufi an gane ko to wannan babu laifi akan haka insha Allah ta'ala haka wajen taskiya ila mutum an san shi da wani lakabi sarki ko makamancin haka Ta kuma gida wane ne sai ka ce sarki mai wane sai ka yi domin mai gidan nan ya san ya fahimce ka nan shi ma babu ne ya tashi faru usainin wato ya yi baka wannan matsala a karkashin fara Allah subhanahu wa ta'ala fala tuzakku Ko huwa a'lamu bi man a sharhin sanar riyadus salihin sannan wannan yake nuna mana a kiran sallah asbahi kiran sallah guda biyu ake eh. na'am mu ƙara hadisi na gaba sannan ko da za mu abin nan duk lokaci ya kusa ko da eh, mu ƙara tsayin biyu da tsohon hadisin gaba a hadisi na gaba shine na abdullahi ibn umar an ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma an karɓar daga abdullahi ibn umar Allah ya ƙara musu yadda anna bilal lallai bilal azdara qabla al-fajr ya kira sallah kafin fitowa al-fajr amarahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi kira da amince Allah ta tabbata ga shi umarce shi an yarja'a ya koma fa yunadiya sai ya kira ala inna al-abda nama lalle wannan bawan wato bacci ya dauke shi bai sani ba shi yasa bai san abun nan ba bai san cewa alfijiri bai fito ba rawahu abu dawud wa da'afa wannan hadisin imam al-imam abu dawud ya rawaito sa amma ya raunana nashi daga cikin wanda suka raunana nashi a ali ibn abdullah al-madini malamin al-imam al-bukhari haka al-imam al-munziri haka ya da wannan hadisin suka ce ba mahfuz kuma saboda ya sa'a ma wanda da shi karfi haka daga cikin wanda suka raunana wannan hadisin akwai abul faraj abdurrahman ibn ali ibn al jauzi a cikin littafin sa al-ilal mutanahiya al-ilal mutanahiya fi al-ahadith al-wahiya to da haka shi wannan abin ya yan uwa bilal radiyallahu ta'ala anhu wato abin da ke faruwa lokacin da ya zo ya kira sallan bai san da cewa alfijiri bai fito ba an gane ko da ya zo ya kira sallah sai sai ya ɗauka lokacin wato a alfijiri ya fito to shi yasa bayan ya kiran sallar sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce a alfiddi fa bai fito ba saboda kada wasu su zo su daina cin abincin su ko kuma su daina shan abin da za su sha ga masu yin azumi ko kuma kada wani ya zo ya yi mai ya je ya salla asubahi a wannan lokacin bayan lokacin ta bai yi ba shi yasa malamai suke cewa da wanda suke ganin a wannan hadisi yana da shawahid wato wanda yake yartaki ila darajar hasan li ghairihi wato ya samu wasu hadisi da suka karfafa shi wanda an inganta shi daga cikin wanda suka inganta shi akwai Sheikh Nasiruddin Albani tun daga cikin dalilan da yasa wasu da suka ce yana da rauni saboda a sanadin akwai Hammad ibn Salama Hammad ibn Salama a bangaren hadda yana da rauni na hadda bai kai Hammad ibn Zaid ba duk kuna karanta asanid na hadisi kuka da an ce Hammadan wato ana nufin hamad ibn zaid da hamad ibn salama kamar sufyanan a ce maka sufyanan ana nufin sufyanu sauri da sufyan ibn uyayna to shi hamad ibn zaid yana da ƙarfi a ɓangaren hali in dai ka ga sanadi an ce an hamad ibn zaid to ba ka da matsala a wannan sanin amma in ka ga an ce hamad ibn salama to akwai a haddansa akwai dan mushkila kaɗan yana samun tangarɗa ba gwani ba ne a haddace haddace hadisan da yake ina fata ana tare da ni da tsayyib sai shek nasir din albani rahmatullahi ta'ala ala yake cewa wannan hadisi yana da wasu hadisai da suka zo a wanda suka karfafa shi da shawahid kuma saboda haka wannan hadisi gaskiya ya inganta kuma shine abin da ibn hajar ya karkata a littafin sa fathul bari mawallafin wannan littafin shek nasir dina albani da ka zo sahih abi dawud za mu ga ya inganta wannan hadisi to saboda haka a malamai suke cewa to amma na iskal shi ne shi bilal ai dama ya kasance wato yaushe ke kiran sallah bilal eh? na'am kiran sallah farko ba su kira sallah farko alfijir ya fito bai fito ba to saboda haka shi yasa malamai suka ce wannan ya faru ne kafin a wajen ta kiran sallan farko kafin a sanya kiran sallan farko kada ku samu cikurkuɗewa ku ce to ai dama bilal yana kiran sallah ba kafin alfijir ya fito a a lokacin da yi wannan kuskuren lokacin ba sanya kiran sallah guda biyu ba kamar kiran sallar juma'a kun ga asali kiran sallah nawa ake aya har lokacin na bin Affan sai ya kara kiran sallah na nawa na biyu da yaɗuwar mutane da suka yi yawa a dinga faɗa masu cewa yanzu lokaci ya yi ku gaggauto a je a yi ne a yi shirin sallar juma'a ana tare da ni bai eh, to wannan shi ne zance fi inganci saboda haka malamin sun fi da fa'idodi ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta daga ciki ne yana wajaba da kowane mutum ya dinga yi ma shugabansa biyayya an gane ko da ɗa'a ana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarci bilal ya je ya maimaita kiran sallah domin kada wasu zo su yi sallah ba a wannan lokacin ba bai ja ba ya je direct a ba shi wasu ya je ya maimaita kiran sallah kudu wanda za a ce wannan shugaba ne shi yasa annabi yake cewa ko da bawa za a sanya maku ya zama shugaban to dole ku dinga sun ku yadda kai gare shi na fata ana tare da ni dole ne a daga sun fiyar da kai a gare shi abinda ya ga cewa shi ya fi dacewa sai dai in ila kuna ga cewa ra'ayin da ya tafi ba a daidai ba ne za ku iya bari ku fara jaraba ra'ayinsa idan aka ga ba a samu cin nasara ba sai a dawo ma ku kuma ra'ayin ina fata ana tare da ni to amma wannan matsala yana ɗaya daga cikin matsalolin da muke fuskanta a wannan zamani sai a ba mutum shugabanci amma ba a ba shi haƙƙinsa inda aka ce shugaba ne to ya gamata wato a dinga ba shi haƙƙinsa in ba haka shugabancin bai da amfani kenan sai fa'ida na gaba da malamai suka fidda Ba ya halarsa ladani ya zo ya dinga kiran sallah wata sa'a lokaci bai yi ba eh, shi ya sa duk ladani dole kasance yana da agogo kyakkyawan agogo ko kuma a masallaci akwai agogo wanda lokacinsa wato yana tafiya a daidai in ba haka ba zai dinga sanya mutane cikin matsala ko kuma ya dinga ɗaukan zunubi inda idan ka zo ka kira sallah lokaci bai yi ba wani sallah kafin lokaci bai ba karshe wa zai samu wannan abin nan din wanda ya kira sallah musamman idan ya yi da gangan ina fata wa da to dole ne wato duk mai kiran sallah ya kiyaye wannan Fa'ida na gaba shi ne idan wata mutum ya zo ya kira sallah lokaci bai yi ba an taɓa haka kwanaki can wani masallaci a can can ƙasa nan sai wajajen sha ɗaya sai wani ya kira sallah sai aka ce dama sa yana samun wannan kuskura to idan mutum ya shiga cikin wannan kuskura sai ya dawo sai ya ɗau spika ya sanar da mutane cewa kiran sallar da mai kuskure ne lokaci bai yi ba ina fata ana tare da ni saboda ita al'amarin sallah al'amari ne da girma ba a wasa da shi kowane ɓangare wannan shi ne hudubar da muka yi yau a masallaci a gane ko a cewa abu na farko da za a fara yi mutum hisabi a kai shi ne ranar tashi alfiyama a kan sallah sallolinsa ga baki ɗaya biyar ɗin nan ya yi su a lokaci bai yi su a lokaci ba yayi su yayi kamar yadda annabi yayi ko kawai yayi yadda shi yake so hadisin ya rasu sunan nasa'i da sunan tirmidhi da sunan bayhaqi al-kubra da rasu musannaf na ibnu abi shayba annabi ke cewa idan yayi an duba sallolin nan yayi su yanda ya cancanta to ya samu rabauta abu na farko ayyukan mutum da baki ɗaya ana tada mu ranar tashar mai za a fara dubawa sallah idan kuma aka samu matsala giɗi a salloli na farlai za a ce ku duba yana da wasu na filfili a cika masa koka idan akwai a cika in babu annabi ke cewa shi kenan ya shiga cikin hasara sai ina sai wuta direct Allah tsare to shi yasa ina masu bacci ga salloli irin na sallar isha'i su yi bacci kafin su yi sallah da kuma sallah asubahi wani bai sallah asubahi sai rana ta yi ne sai rana ta fito ya zama al'adan za a kira sallah yana ji kyau sai ya ƙara ɗaukan barwansa ya ja musamman yanzu lokacin sanyi so fatawan jamhurin sahabai muka ce ne idan har ya bari lokacin sallah ta bai sallah ba kamar na asuba har rana ta fito kuma baccin nan ba wai bacci ba ne normal bacci a ce wai bai farka ba an gane ko amma in har yana da ta da shi ya ta da shi ya ƙi zuwa ya sallan nan ko kuma dab da asuban din ya farka ya koma baccin nan saboda daɗin bacci kun ga wannan ba bacci bane na uzuri ya ƴan uwa bacci uzuri shine wanda sun fasa da sa ya kwanta amma bai farka kuma bai samu wanda ya zo ta da shi ba kamar yadda ya faru ga annabi kamar yadda makaranta satin da ya wuce amma an zo an ta da kai ka ki tashi ka cigaba da ka. ko kuma kana jin ana tafiya sallah ƙara jan bargonka har rana ta fito to wannan sallan ma ko kayi ta Allah baya son malikiya suka ce za ka yi ta dole amma kuma malamai duka sun jamhurin malamai suka ce ranar tashi alkiyama sai mutum an bai azaba a cikin wutan jahannam sallah ɗaya kaca sai an masa ne azaba a cikin jihar nan, sai dai inda gaba ya yi tuba ya istighfari kuma ba za ka iya sanin ba shin ka istighfara sai Allah ya karɓi tuban ko ba ko bai karɓa ba tunda za ka yi istighfari Allah in ya so ya karɓa in ya so ya ƙi musamman laifin da mutum zai kasance bai daina yi ba a rayuwarsa yana ci gaba da yi ka da wannan sallar so ɗaya ne a rayuwanka ka ce maka kuma ka istighfari to shi ke ne amma wannan satin ya yi sati ne zuwa ma haka ko kuma duk a wata kana yi ka ga alaman ya zama ɗabi'a kenan to kaga wannan akwai matsala ibnu abbas ya ce irin wannan laifin ana itibarin sa cin manyan laifuka a wajen Allah subhanahu wataala to shi yasa in muka duba tabi'ai sa'id ibn musayyab rahmatullahi ta'ala alaihi wanda babban tabi'i ne alimu ahli madina masanin ilimin mutanen madina haka malamu suke masalaka wani suka ce ma a tabi'ai gaba ɗaya babu wanda ya kashi madarar madaran ilimi yana cikin fuqaha usaba'a na Madina masana ilimi da ilimin fiqh na Madinatul Munawwara an samu asari a cikin littafin Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'ad da kuma littafin musannaf na ibn abi Shayba yake cewa da kansa shekara ɗaya na ɗauka har talatin ba a taɓa kiran sallah ba sai dai ni ina cikin masallaci duk salloli guda biyar ɗin nan wai a ce ladani ya kira sallah yana kofar masallaci shekara talatin da wani abu duk kiran sallar da za a yana ina yana cikin masallaci a riwaya ta biyu shekara arba'in ya ce sallar jam'i ba taɓa wuce sa ba bai taɓa ganin ƙeyan wani ba in ba ƙeyan liman ba a ce yau ya zo sallah wai yana saho na biyu ya ga ƙiyan wani ba na liman ba shekarar sa arba'in kullum a sahun gaba yake arba'una sana lam tafuku takbiratul ihram shekara arba'in kiran sallah ba ta wuce sa ba haka tare ikama ba a cikin masallaci ake kira ka ku duba wannan taji aiki na wanda tazaransu da annabi babu yawa sun ga sahabbai wanda suka ga annabi amma shekara tsaye har arba'in idan muka zuwa sai ga mudu ya yanzu <coughs> ga mu Allah ko ba haka ba magana tsakani da Allah a ce tabi'i kenan da suke kiyaye salloli bal a wani hadisin wanda sun tsaye wa musulun hadisin ibn mas'ud za ka ga a lokacin su mutum bai da lafiya yana jin lokacin sallah ya zai ce a kawo masa mutane guda biyu ɗaya ya kama damansa ɗaya ya kama hagunsa ya ce a ciki da shi masala har sai ya shiga masallaci kafin a kira sallah ya halatta sallar jami'a amma mu da ɗan ƙaramin zazzaɓi yawa mutum zai ci shi kenan ya kwanta gada saboda haka ya yi uwa al'amuran sallah al'amari ne wanda yake mai girma sosai amma yanzu babu ibadan da aka fi wulaƙantawa irin sallah bal ma wasu malam ibn abdulbar a littafin al-istizkar muke cewa abin da za a fara duba wannan ranar tashi alkiyama da muka ce sallah idan aka ga akwai matsala a sallan nan annabi yake cewa kamar yadda muka yi bayanin hadisin ibn bar ya ce malamai sai istinbaɗi cewa dukkan ayyukan mutum allah ba zai kalle su ba in dai akwai matsala a ne sallah ko da ya yi azumi ya yi sadakoki ya yi kaza ya yi sallar dare dukkan ayyukan nan kallo ma Allah ba zai kalle su ba wal yazu billah in bi akwai matsala a ne a sallah to kun ga ƴaƴan uwa wannan al'amari ne wanda yake mai girma sosai a ban mamaki sallan nan yanzu a sai ga masallaci rabin masallaci ko makamancin haka ba ga wani match ake yi sai ce shi ba zai bari wannan match kallon kallon ya wuce shi ba sai yana sporting din kaza wasu kuma fina-finai suke kallo philips saboda an ɗauko ganuwan wani abu san wannan labarin ko wani abu ya wuce shi wannan raina Allah subhanahu wa ta'ala a ce fim ya fi daraja a wurinka a kan sallah kallon ƙwallon match ya fi daraja a wurinka wato fiye da sallah wannan raini ne ga Allah hannu wa ta'ala Allah muke da kuwa samu dace eh za mu tsaya na hujjat na eh eh na eh eh na ai hujjaj gajiya ko kaɗan sahabbai ba su da lafiya ma suna ɗauko mutum biyu wani ya kamo nan wani ya kamo nan eh, sai a tafi da su masallaci sai na ga gajiya eh, ai uzuri guda biyu ne a shari'a su ne mantuwa idan mutum mancewa ya yi kaga annabi ya roƙa mana rabbana la ta'khira in nasina aw akhtana tunda ya mance ne kuma mantuwa na gaske fa ba mantuwa wai na na abin nan ba na wasa ba sun <laughs> da yanzu yanzu sun ga da wahala a ce mutum zai manci kiran sallah tun akwai uh, microphone kana gidan ka ba za ka zikirar sallah kaga ba sai ya ce mutum ya zikirar sallah ya ce kuma ya mance ba to wannan mantuwa ta wasa ake kiransa gajiya ta za a yi gajiya eh, la la la la ai ai in gajiya wani salloli biyar din na kullum a gajiya ba zai halarci jam'i ba gaba ɗaya biyar ɗin ai na wannan gajiya ko kaɗan ko kaɗan rashin lafiya ma ba a ce uzuri ba ne ba wanda kida mutum ba zai iya tahowa masallacin ba gaba ɗaya kuma ina bai samu makaho fa makaho wannan abdullahi ibn ummi maktub din nan hadisin da ya zo cikin sahih muslim ya zo wajen annabi yake cewa ya rasulullah ni makaho ne ya da masallaci akwai gidaje akwai itatuwa akwai kaza ina son in nan halartar jam'i amma zuwan ni kaɗai yana man wahala kuma banda ne banda zai dinga jana shin ko za a iya nema man sassauci in dinga sallah a gida annabi ya mai tambaya kana bin kiran sallah ya ce na mai ce lalle babu wani sauƙi da za a iya nema ma dole ka in ji aka kira dole ka halarci jami'a to ina ga wanda yar gajiya kawai ne eh ai a rashin lafiya ma in dai ba mutum zai iya tashi ba yana kwanta ne to shine ne kawai za a iya cewa wato wannan uzuri ne na shari'a amma in bi na dama in bi a wai halartar jam'i muke magana ba fa yin sallah ba ai yin sallah ko mutum bai da lafiya dole ya salla haramun ne wai ba da lafiya ka ce wai sallah lokacin ta ya tafi haramun ne ko ba zai iya taba ruwa ba abin da zai ce a kawo masa abin taimama kasa ya taimama ko a kwanci sai ya sallah amma abin da malam suka ce uzurin rashin lafiyar da za a ce ya bari sallah ya fita ba za a kama shi ba shine wanda hankalinsa ya fita a kansa bai tare da shi irin su farfadiya bugun iska aljanu da sauransu kuma tsarin rashin lafiya ya yi tsarni har hankalinsa ya gushe to wannan shi amma dole rashin lafiya in dai hankalinsa na nan har ya mutu to dole su ya yi sallah ko yana kwanci kan gani ko yana kan gani asibiti Eh. Ah, shi ne bacci da yau bacci eh bacci shi ma wanda irin baccin da muka yi bayani Hanyar hakika yauwa bacci ne ba irin wanda an zo an tara shi ya ƙi shi. yauwa ɗayan yana ji sama-sama wannan dole ya zo eh, dole ya zo kamar tambayan da mal ahmad ya yi bacin da ya wuce ƙarafa eh, ai har zai ji wani motsi alama a baccin na sama-sama ne Eh, baccin da ake nufi ya kwanta da wuri bayan sallar isha lokacin bacci kuma hankalinsa gaba ɗaya bai bai shi ko motsin komai baya ji wannan shine baccin kuma bai samu wanda ya zo ya tada shi ba amma muddin za a tada mutum kuma yana ɗan jin motsi motsi to wannan ba uzuri ba ne ba ko kuma shi ya kasance sai dab da asuba zai kwanta kun ga wannan shi ma ba bacci ba ne na uzuri tun da ganganci ya yi kamar wani da muka yi shi ma jami'a da shi ana kiransa a abin nan yahya lokacin so da dama a ɗan ƙasar murtaniya ne shi ma zai kwana a kan kwamfuta yana danne dannensa sai an fara kiran sallan farko sai ya karkata kwamfutan kwamfuta ya yi ɗaki ya kwanta shi ne ba zai tashi ba sai wajen tara ko goman dare ya yi sallah ga wannan wannan bacin ba uzuri ba ne eh. na hujjar eh eh eh eh eh haka eh, da shi ƙwararka eh ja'iz ya halasta eh eh Eh. a ah, in dai ba a ne ba to ba zai salla gida ba ya eh, zai taho ne idan ya taho ko da bai samu raka'a ba ya samu tahiyyan karshe ya samu ladan jama'a kwarai ya samu ladan jama'a kuma ko da an sallame ya samu ladan kullu kuwa kowar taku da ya yi zuwa masallaci yana da lada a kai sannan bayan haka a in ya samu wani jam'i wanda bai yi ba za su iya jam'i amma idan bai tashi ba sai da aka gama sallah ko kuma ana dab da gaba kafin yi alwara, an gama su babu laifi zai iya tsaye da iyalansa eh, tun an raga an amma in dai ba a sallar ba su ba zai tsaya ba eh, ina ga kira sallah ba idan an kira sallah sauran ina kai masu tambayoyin sai su abin da shi